fatan an wani lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo kuma yi mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zana Amina Fage tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. inda a yau shekara ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan matakin mayar da almajirai jihohinsu da gwamnatocin arewacin Najeriya suka ɗauka. Shin ya malaman suke kallon wannan mataki? Tun da tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru. Amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a duban mu wanda yake abun ya shafa sai ga an da abin kamar ya zama siyasa. Malaman tsangaya kenan. su kuma gwamnati ga abin da suke cewa. Domin haƙƙin kowa na kare ma mutum lafiyan shi da ran shi da komai da mutuncinsa yana kan gwamnati ne. Shi sa sai gwamnati ta yi wannan mataki na interstate kenan. akwai muhawara muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malaman tsangaya domin tattaunawa da su akan wannan batun. Sannan ta biyo mana ta bakin gwamnati ma duk a zauren namu na yau. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da manyan bakin da ta gayyato mana da za su gabatar da kansu Binta gare ki. A kwanan nan ne dai a jihar Kaduna wato gwamnati ta ba da umarnin cewa dukkanin wani ɗalibi musamman na makarantun allo na tsangaya da su koma gidajensu bayan haka kuma har aka samu wayansu jihohin suma suka aikata irin hakan har aka dawo da wayansu ɗaliban a cikin ɗaliban da aka da su a inda ake tunanin suna ɗauke da shi wannan cutar inda aka kai su wurin killacewa to tare da ni akwai malam alaran magwani suleiman idris mai zube mm. shugaban kungiyar alaran momi masu makarantun tsangayu na ƙasa rishin jihar kaduna da kuma imam bukari maraban jos a jigo daga cikin kungiyoyin tsangayu na jihar kaduna da na kasa baki daya to masarare mun gayyaci wa'annan bayan allah ne domin mu tattauna akan abin da ya shafe su kai tsaye ma'ana abin da ya shafe su kai tsaye shine maganar da zamu yi akan wato almajirai almajirai kamar yadda aka sani dalibai ne wanda suka zo neman ilimi na addini wanda yawancin sukan bar gidajen iyayensu ne ko a ce su domin neman wannan ilimin bayan da wannan cuta ta uh, annoba ta corona ta shigo uh, ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wurin uh, dakile yaduwar ta shine rashin wato a takaita hulɗa da kuma yawo da kuma kusantar juna to kuma ɗaliban na kamar yadda aka sani ko a makarantu mutane wanda suke taruwa da yawa watakila shi sa gwamnatin ta yanke shawarar cewa kowa ya koma gida kamar yadda aka hana makarantun boko da ma'aikatu ma aka rurrufa ko ina shin wani hali wai ake ciki ne a jihar kaduna akan maganar eh, makarantar tsangayu shin kun bi dokoki yara sun koma gida din hakan ko kun koye su dai a ƙarshen gado kuma yadda ake zargi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'u bi sani ila yawmiddin amma ba'd a dangane da abun da ya shafi makarantun tsangayu a jihar kaduna kuma da abun da ya shafi wannan ciwo na coronavirus tun kafin zuwan shi arewacin najeriya gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin ita kwamishiniya ta walwalan jama'a hajji hafsat baba da shi mai girma dj ah, na harkokin addinan musulunci na jihar kaduna sun gayyace mu a state house sun shirya wani zama da ƙungiyoyi masu makarantun tsangayin nan da kuma manya-manyan limamai da fastoci dangane da abin da ya shafi da likitoci dangane da abin da ya shafi wannan ciwo hmm. an yi mana bayanai an wayan mana da kai sun ba wa likitoci malaman lafiya dama sun wayan mana da kai sosai akan hadarin da wannan ciwo yake sannan kuma ga ta hanyar da ya fi yaduwa saurin yaduwa mana wurin da ake tara jama'a inda yake cunkoson jama'a haka to sai suka umarce mu da cewa mu da muke da alaka da wannan makarantu na tsangayu mu tabbatar da cewa yaran nan za a maida su gida su za ma su ɗauki nauyin mai da yaran garuruwansu sannan kuma su malamai na masallatai yan juma'a aka ce an dakatar da dukkan salloli kama daga sallan juma'a da hamsalwat saboda yanayin yadda za a dakile wannan ciwo a gani daga sati biyu uku zuwa wata daya. Mm, wanda kuma abu kamar an ce ba sabo wani addinin musulunci kwarai an same shi a tarihi ba irin wannan mm. to kuma alhamdulillahi muka goyi baya haka mun zo mun kungiyoyin jihar kaduna gaba daya mun sanar da dukkan makarantun tsangayinmu wanda muka san suna tara akwai makarantu da ake tara sama da mutum hamsin ɗari mun gaya mun cewa to lallai tun da makarantun boko an ba da hutu da islamiyu wajibinmu ne ma'aikatu da jami'o'i mm. wajibinmu ne a ce mu ma an yaran na an ba su hutu sun koma gida kafin mu ga abin da hali zai nan da sati biyu uku sun an dawo daga makaranta to wata daya sai su dawo su ci gaba da karatu su kuma alhamdulillah haka aka yi wanda dukkan tsangayoyin nan haka maka isar da wannan sako wasu ba su ma jira gwamnatin sun zo da motoci sun kwashe su ba sun riga sun tafi wasu kuma sai da gwamnatin suka zo suka debe suka tafi ina tabbacin cewa jihar kaduna ita ne ta farko arewaci wanda suka fara ɗaukan wannan ah, ah, mataki din tun gabanin ma zuwan a ce wannan cutar ta ballo a arewacin najeriya to um, bisa ga yadda abubuwan suka kasance sauran jihohi su ma sun turo daliban kowane jiha kowa dai ya dawo da nashi wato an yi canje-canje wannan ya turo wannan shi ma mm. an turo a jihar kano da su gombe da sauransu ina ganin da jos a plateau an ce su ma sun turo ɗaliban kaduna nan inda kuma ake tunanin ma an samu yaran almajirai ɗin wanda suke mm. ɗauke da wannan cutar mm. ta yiwu saboda irin hulɗar da suke yi na neman abincin na shiga cikin jama'a so shin a matsayin ku na shi wannan kungiya da kuke da shi ne malaman tsangaya kuna wato nauyin yara kuna da wani nauyi da yara tai akan kuna na cewa kuma ku tabbatar da cewa duk wani ɗalibi da ke kowane jiha wato indi har ɗalibi ne na tsangaya kuma yana alhakinsa na kanku za ku iya bi ku ga ya halin da ke ciki shin kun bi kun ga shi waɗannan ɗaliban da aka ce an kawo su an sa su ma a killace an killace suke na a isolation center da ake cewa wurin killacewan kun bi ku ga cewa yaran nan su yaya suke wani hali suke ciki ko kuwa tun da ba ɗaliban jihar kaduna ba ne ku ba ruwanku mm. a ah, du tafiyar mm. guda ɗaya ce da na ƙasa da na jihohi mm. duka ƙungiyoyinmu guda ɗaya ne domin duk abin da ya shafi tsangaya ya shafi kowane ɗan tsangaya lokacin da aka dinga mana kiraye-kiraye da da farko dai abin da aka gaya mana cewa kowane yaro na tsangaya ya koma gida da jami'a da makarantun tsangaya da masallatai da kasuwa da kuma makarantun islamiyoyi da masallatan juma'a duka kowa an dakatar da shi to bayan an yi wannan mu a wajenmu mm. an gaya mana ne kowa ya koma to daga baya sai kiɗa ya canza sai muka ga ana yi tsakanin gwamnati da gwamnati misali anan kaduna mu ɗan nan kamar yadda mai al'ar gwani mai zube faɗa mm. ai mun yi taro ne da muka zo muka ba da shawara muka ba ita kwamishina shawara bata ta ɗauki shawarar ba sai muka kyale ta sai muka gaya mutanen mu kowa ma ya kai ba sai an kai shi ba wanda suka gaza mu muke kiran ɗaya daga cikin jami'an ta alhaji shehu za mu kira shi mu ce wuri kaza almajirai sun taru ku kai mota ku kwashe su shi ma shaida ne mun kira su sun kwashe to daga baya sai aka ce kuma idan gwamnati ta kwaso sai ta ba gwamnati in aka bayar kuma sai a je a killace eh to ai an ce tsari ne na kar a je a yada kilan wanda aka dauko din shi na dauke da eh, ciwo amma lokacin da suka kira mu suka gaya mana mu kori din mu gaya mu kowane dalibi tafi ai sun kira mu to da suka canza me zai sa ba za a kira ba kuma a ce ga wani sabon abu da ya taso saboda kowa yau da mutanen ku kai to sai muka gane cewa kaman a yanda ake tafiyar da abin akwai bita da kulli akwai wata manufa a karkashi wanda ake san a yi amfani da wannan corona din dan a ce mana mutunci a kaman wani iri saboda kaga mutane ne masu bada masu bada masu masu biyayya duk mm. abin da gwamnatocin nan sun sani ba ma wannan gwamnatin ba gwamnatocin baya da na yanzu sun san cewa duk abin da suka zo mana da tsari mu mabiya ne ba ma ba saba wannan gwamnati ya kamata lokacin da aka ci to za a dinga killacewa an canza gwamnati za ta ba gwamnati ne sai a kira mu a gaya mana kar ku ga wani bakon abu za mu bi mu masu biyayya ne sai mu sanar da mutanen mu in kun tashi ko an kamo ko an wannan to ga abin da gwamnati ta faɗa mm. to mun shirya cewa za mu je domin an kira mu mambobin mu sun kira mu cewa wasu farko wanda suka fara kiran mu yan samu cewa gwamnatin Jos ta kama su kuma gwamnatin Kaduna ta karba yan gombe su ma suka ce an kamo su kaduna ta karba to sai muka kira wanda alhakin abin ke hannunsu cewa za mu zo mu gana da su waɗannan almajiran mm. sai aka ce a ai mu kanmu in muka je muka gamsu to da ce mun dai ido da ido da su ai to doka ce ai ta kiwon eh, iya. yawa to mm. tunda aka gaya mana haka eh. kullun da mu abin muke gaya mutane su bi doka da oda sai muka ce to shikenan tunda almajiran nan suna hannun gwamnati mun san ba za su cutu ba mm. gwamnati da ta ansa kuma za ta mai su da su gidajensu mm. kamar yadda muka samu labarin cewa waɗanda aka kama su nan wasu an mai da su gidajensu mun kira su sun gaya mana cewa wanda suka kama na koki lalle sun gama sati biyan su a nan kaduna an mai da su gidajensu to ba ku dai samu daman zuwa shi wannan keɓantaccen gurin da ake ajiye marasa lafiyan ba saraka ba ku da shaidan me ake yi a ciki wannan mataki to zuwa yanzu yaran saboda kan mu a haɗe yake dan tun kafin wannan abin mun yi taro mm. muka kafa kwamitin wanda shi ah, malam suleiman Mezube yana cikin wannan kwamitin suna muna tattara bayanan da zamu danka mu gwamnati a matsayin ƙungiyoyin da suke jihar Kaduna ga shawaran su sai wannan corona ta zo dan haka duk abin da ya faru muna tantaban mu idan wani abu ya faru mai zube zai kira ni ni ma abu ya faru zan kira shi musamman su da suke cikin garin Kaduna mu da muke gefe muna kiran shi dinga mu bayanin abin da yake faruwa dan haka ba a kira mu ba to a cikin daliban ku na jihar Kaduna Waɗanda ko yawanci wanda kuka tura gida wato kace su tahi hutu har sai da hali inda hali yayi an samu wani ɗaliban wanda suke kira wannan cutar ta corona babu ko kuma suka nuna alamu kawo yanzu babu wani ɗalibi da ya koma gida aka ce gashi da wannan mm. ciwo ya kamu mm. amma abin da zai bamu mamaki shine gwamnatin jihar kaduna sun yi wannan al'amari tun kafin a ce wannan ciwo ya shigo arewacin wani al'amari na kwashe almajirai din wanda mu muka ba su haɗin kai cewa yaran nan za su koma gida da an ba ko ina da ko ina hutu kafin a ga cewa yadda al'amarin zai zama sai gashi sai da wannan ciwo ya shigo arewacin najeriya wurin jihohi fiye da nawa sannan wai a lokacin ne ake cewa za a rinka mai da almajirai gida mun riga mun sani cewa mazan da sallallahu sallam shi kan shaga mana idan cuta ta shigo wuri to bai kamata a ce wanda yake ciki ya fita ba sannan wanda mm. yake wajen gari kan ma ya shigo mm. Mm. da wannan na yaba ma gwamnatin tarayya shi bos Mustapha na ji hidan shi wanda aka yi da shi cewa wannan abin ya saba ka'ida na gwamnoni da suke yi suna kwashe almajirai kuma a wulakance kuma ana cusa su fiye da kima watakila a lokacin umma mukaddar sha wani ɗaya na da ciwon to yana iya sa mu saboda mutum ɗari tun da a da sadu da su garin da su tun da wani akalla daga inda aka ɗauko su za a kai su akalla a yi tafiyan kilomita ɗari biyar hmm. to haka wannan ma an keta ma ka'ida hmm. amma ka kaduna ba mu zargin su tun da hmm. tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a dubanmu hmm. wanda yake abun ya shafa sai muga an maida abun kamar ya zama siyasa hmm. menene ya zama siyasa yawwa hmm. wannan abun ba ku amfana ba ai hajiya wannan abu ya riga an maida shi siyasa ya riga ya zama siyasa ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Sai masu sauraro su kasance da mu mako mai zuwa domin jin cikakken dalilin da yasa suke ganin wannan batu ya zama siyasa. Yanzu dai bari mu ba gwamnati damar mayar da martani har yanzu dai binta ba ta ba. sarauda a wannan kafa mai albarka sunana Muhammad Jamil Abubakar Albani samun Zaria wanda nake ni ne eh, Director General Bureau for Internet wato hukuma da take kula da fanta tsakanin addinai wanda ke jihar Kaduna. To madalla a ranka dade a kwanan nan dai bayan da bullar cutar annoban um, coronavirus ta mamaye ko ina a duniya jihar kaduna ta ɗauki matakin da take ganin shi ne hanya wanda za a iya kare al'umma daga ah. Ah, yaduwar wannan cutar ɗaya daga cikin kuma ah. hanyoyin shi ne ta sallami makarantu ciki kuwa hadda makarantun tsangaya wato na almajiranci a inda aka maida wa'yansu almajirai gidajensu kuma aka umarci kowa ya maida ko almajiran da suke wa'yansu jihohin su masu koma to su ma 'yan jihohin sun maida matanin hakan inda suka turo na almajiran da suke da 'yan jihar kaduna cikin jihar a yanda cikin wa'annan almajiran an ce akwai wa'anda suke dauke da eh, cutar coronavirus din har aka killace su shin wani mataki gwamnatin ta ɗauka na ganin cewa su wa'anda aka tabbatar cewa suna cutar yadda aka yi aka kwaso su ta kuɗa su aka yi da sauran almajirai aka so ko su ma an ware su mota su daban sannan kuma ina aka kai su bayan da suka shigo jihar kaduna to na farko eh, abin da nake so 'yan uwa su sani shine rufe makarantu ba wai ya shafi makarantun addini ba ne kadai makarantu ne gaba daya inda makaranta tana amsa makaranta ko makarantar addini ce ko kuma makaranta ce da ake koyar da ilimin zamani ko kuma ilimin sana'a ko kuma kowace iriyayen makaranta ce dai inda jama'a suna taruwa an rufe ta wanda yake kowa ya san wannan matsala ba ta tsaya a jihar kaduna ba ne matsala ce ta najeriya ta duniya gaba daya to bayan haka almajirai 'yan uwa sun koma garuruwansu domin su samu kulawa a samu wannan eh, dama na kowanne ya keɓe ya zauna a gida domin samun saukin wannan annoba da ta fuskanto mana. kuma su malaman makaranta an mayar da wasu mayaran wanda gwamnati ta ware wasu motoci ta bayar an mayar da su wa'innan almajirai gidajensu da ƙananan hukumominsu so amma kowa ya san cewa ba kowane abu bane za a ce idan gwamnati za ta yi shi za ta iya yi ɗari bisa ɗari an yi iya abin da za a iya yi abu na farko kenan abu na biyu da yaran nan wurin iyayensu ba an maida su ne wurin gwamnatin jihar da aka tura saboda haka gwamnati ne to gwamnati ba tsakanin gwamnati ne da mutane ba eh abin da ke faruwa shine mu a tsarin mu ko wata jiha za mu kai su dole tun da gwamnati ne a za ta mika ma gwamnati domin haƙƙin kowa na kare ma mutum lafiyan shi da ran shi da komai da mutuncinsa yana kan gwamnati ne shi yasa sai gwamnati ta yi wannan mataki na interstate kenan a mataki kuma na ah, jihohi da su suke dawo mana da almajiranmu wanda idan muka karɓe su su ba su gwada su ba amma suna dawo mana da su mu muke karban su bayan mun karbe su mu killace su a waje daya. bayan mun killace su sannan a gwada su idan aka gwada su wanda aka same su suna ɗauke da wannan cutan sai a killace su a kai su wani waje daban a dinga musu magani har Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda kuma suka warke din wanda kuma su aka killace su tsawon sati biyu ba su da wani tare da wata cuta to su ma an ba su abinci an kula da su kuma gwamnati ta yi providing motoci wanda aka keɓance kowa bayan an ba su kayayyaki an sa musu kaya aka kula da su za a ɗebe su a kai su ƙananan hukumomin su idan aka je ƙaramar hukuma za a danka ma shugaban ƙaramar hukuma su tare da karɓan masu girma sarakunan mu masu daraja da kuma malaman gari su kuma wayannan malaman gari. ban tsayar da kai ba ya zuwa ya dai duk wannan abin da muke magana kenan a baki ne ba a fara aiwatarwa ba an fara ma har an yi an fara alhamdulillah in kina bi a shafin da yake magana da madadin gwamnatin jihar kaduna za ki ga gasu nan an yi su wanda yaran suna dauki da kayayyaki da max mai kyau da cikin sutura masu daraja sutura mai tambarin jihar kaduna wanda a ciki za ki ga an rubuta suna cewa insha allahu mu ne ainihin yara manyan gobe kuma mu ne alkiblan jihar kaduna a gobe. to malam waɗanda aka tabbatar da an gwada su ɗin suna ɗauke da cutar yoni hali suke ciki. yanzu wasu su ma sun warke su ma wanda kuma su warke ba ana nan ana kulawa da su yadda ake kulawa da kowa irin kulan da aka ba mai girma gwamna sanda bai da lafiyan nan har Allah ya bashi lafiya su ma 'ya'yan almajiran irin kulan da ake ba su kenan saboda su ma 'ya'yan jihar Kaduna ne kuma mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ce a kula da su inda suke har in ma babu wuta a je a sa musu gel kuma an ɗauki wannan matakan ana kula da su daidai gwargwado alhamdulillah. To wani sabo kuma wani sabon korafi daga ah, malaman tsangayin shine kokarin da suka ji ah, an ce wai gwamnatin tana kokarin ta hana makarantun tsangaya ci gaba da harkokinsu wato za a hana karatun allo da kuma almajiranci shin ya gaskin al'amarin nan to abu na farko dai abubuwa biyu ne kike magana a kai akwai karatu akwai kuma bara hmm. abin da mu muke magana kai shine bara karatu kuma da ake duk wanda ya taso wanda yake da shekaru masu yawa misali ya dade ya kai shekara sittin ko saba'in ya san lokacin da ake karatu a najeriya ta arewa ana karatun allo amma ba a bara kuma wannan karatu za ga an yi kowa zai koma gidansu ko ya koma unguwansu ko ya koma garinsu ba tare da yaje yayi bara ba kuma binciken mu sai ya nuna abu na farko kenan abu na biyu akwai kuma bara wanda binciken mu ya nuna mana yawancin ciwon da suke bara nan cikin kashi talatin a cikin kashi saba'in a cikin kashi ɗari yawancin su ma kawai suna ɗaukan koko ne bana ma fadewa ne da cewa an zo karatu amma dai su baran ya kawo su sun mai da baran sana'a ne bari buga miki misali akwai ɗaya daga cikin daraktocina da ake ce malam hamis ibrahim mazauni ne wanda yake yana karamar hukumar igabe yana nan a nan yake zaune sai ya ɗauki wani almajiri yadda muka saba kakan ɗauki ɗaya biyu suna zama a gidanka suna maka ɗan aikace-aikace kuma suna zuwa karatunsu na islamiyya kuma suna zuwa karatun su na boko yaron ya gama firamare ya gama karamar sakandare ranar nan baban shi ya zo ya samu shi malam kami suka tattauna daga karshe baban ya ce na zo ne in gaya maka ba na kawo ɗana ba ne ka sa shi makaranta ni ɗana na kawo shi ne ba don komai ba don ya zo ya nema min kuɗi ya nema ma mahaifiyar shi kuɗi kuma ya tara mana ɗan abin da za mu sai taki mai noma lokacin damuna kin ga wannan yana cikin abin da ya tayar da hankalin gwamnati ya tayar da hankalinmu ‘ya'yan nan almajiran nan ‘ya'ya ne ki, ‘ya'ya ne kamana muna so a cikin almajiran nan Wata ran wani zai iya zama gwamna Wata ran wani zai iya zama minista Wata ran wani zai iya zama vice chancellor ko kansila ko ciyaman duk wani mataki da ake rikewa idan sun bi hanyar da ya dace iyaye sun kalla to ɗansu zai iya zama ni da nake miki magana ɗinnan nan a zariya gidanmu gidan karatu ne gidan almajirai ne haka muka taso amma iyayenmu suka ga mun yi ƙoƙari mun yi duka ilimomin guda biyu to abin da gwamnati take kira a kai shine wai shin yaran nan menene matsala ya za a yi a gyara wannan harkar na farko iyaye su sani cewa alhaki ne a kansu wallahi tallahi Allah sai ya tambaye su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su masu dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku kowanne mutum daya za a tambaye shi game da kiwon da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora masa har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rajulu mas'ulun fi ahli baitihi har ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum shi ma kowanne mutum kowanne ɗaya a ciki za a tambaye shi game da mutanen gidan shi ya yayi da su ya aka yi ya ka ɗauki ɗanka ya ya kai ka yi aure ka haifi 'ya'ya ‘ya'yan ba auren su kawai kai ba ka bar su suke yawo duk yanda suka ga dama wayan an tambaye ka sai annabi ya ce ku yi aure ku hayyan fa inni mukasirun bikum al umama yawm al qiyamah haka annabi ya faɗa amma annabi zai yi alfahari ne da yaya masu tarbiyya masu biyayya wanda suka san abin da suke abin da nake so in ce a taɓaici. wannan haƙƙin na koyarwa iyaye su sani farko dai yana kansu ne dole uba ya nema ma 'ya'yan shi uwa ta gari in an haifi ɗan dole ka sa masa suna kyakkyawa bayan nan dole ka sama masa inda zai zauna ka sama masa abinci ka sama masa addini ka koya masa addini nan kenan inda abin zai fito so abin da gwamnati take so kenan ta yi yaran nan babu yadda za a ce gwamnati ta kashe wai karatun addini ba zai yiwu ba ba abin da muke nufi ba kenan hmm. a'a ya za a yi a gyara ya 'ya'yan nan za su zama kaman kowanne malama binta ki tuna yau ki kalli 'ya'yanki ya suke zama ya suke rayuwa amma yaro wani zaki je ki shi dan shekara bakwai ko dan shekara takwas yana yawo a gidan mai ko a gidan ko a titi in kita tambaye shi sai ce miki daga wata jiha yake mai nisa ba ma dan jihar Kaduna yake ba kina tunanin wannan bai cancance ji daɗi bane kamar yadda 'ya'yanki suke ci bai cancance ji daɗi ba kamar yadda ni nake ji idan muka bar wa'annan yaran suka tafi a haka to nan gaba fa su za su dawo su yaƙi iyayensu nan gaba su za su dawo su hana mutane zaman lafiya saboda iyayensu ba su ɗauki nauyinsu ba ba su kula da su ba wallahi iyaye Allah zai tambaye ku akan ku. To wannan magana da duk ba faɗa. Matsayar gwamnati ne akan wannan matsayar gwamnati gwamnati ba ta hana kowa addinin sa ba ba za ta hana ba abinda gwamnati ba ta yarda da shi ba shine bara kuma wannan abun ba gwamnatin jihar Kaduna ba ne a duka kusan gwamnonin arewa ne suka dauka amma ni gwamna na bai ce zai hana addini ba bai ce zai hana karatun alkur'ani ba bai ce zai hana ai karatu ba abinda muke magana a kai shine bara bara kuma ba addini ba ne ta fuskaci na biyu tsarinmu shine ya za a yi su kansu malaman a daraja su ya za a kimanta su ba kawai mutum zai taso daga wani waje ya kawo maka yaro ba baka ma san shi ba sai dai a ce a rediyo ana ci giya yaro ya bace ba san iyayen shi ba a kowanne yaro ya zama akwai datan shi kowanne almajiri akwai datan shi ga gidansu ga kaza sannan mu mu shine mutanen jihar Kaduna su ne Allah zai tambayi mai girma gwamna To akwai shirin da akwai shirin da gwamnatin ta yi ne don ganin cewa wannan abin ya sai alhamdulillah gashi na a karkashin kwamishinan ilimi ma'aikatan ilimi ta jihar Kaduna duk wani da da kika ga yanzu an komar da shi garinsa dole za a masa uniform kyauta za a bashi takaddun karatu insha Allah kuma za a tabbatar da ya shiga makaranta shi yasa aka ce akwai basic education wato ilimi na bai ɗaya wanda yake wajibi ne dole gwamnati ba za ta tsaya ba ko da mai zagi zai zagi mai suka zai suka amma mu dai za mu tsayu mu ba da shawara mu ga yadda za a kyautata wannan harkar don mu a wajen mu malaman allo suna da daraja suna da kima suna da mutunci ba abin yarwa ba ne ba abin wulakantawa ba ne illa kowanne tsari a iya samun kuskure a cikin shi wanda za a iya gyarawa. to A mun jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau mako mai zuwa za mu ji karashin zauren tattaunawar mu da mata bakin almajiran su kansu yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahara aminu fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin sa daniel brown ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc na sallama da ku a lafiya